sunana Muhammad Adamu Yayari. To barka da wani lokaci mun ji an ce ana buga wani wasan kwallo ko kuma ce an yi an gama na kamar sada zumunci ne tsakanin kungiyar siyasa ta APC da PDP. Eh, eh to ko za ka mana dan karin bayani game da yadda aka shirya wannan wasa? Eh, an shirya wannan wasa ne saboda yadda ake tare ana zumunci ga kuma yadda bikin cikar jihar gwanda shekaru ashirin da samuwar samuwarta a matsayin jiha. to shine aka kaman su suka shirya wannan taro kenan eh mutanen jam'iyyar PDC ne suka shirya wannan taro waɗanda kuma su ne da gwamnati a jihar Gombe to me zaka ce game da wannan kira da suke kuma wannan gayyata da suke muku na ku zo ku haɗa hannu tare matukar jin daɗin wannan gayyata da suka mana eh. sannan kuma wannan abu ya nuna mana cewa ana siyasa ne a jihar Gombe ba da gaba ba kuma an yi abun ne don sada zumunci wa al'umma gaba ɗaya. To kana ganin kamar ta wace hanya wannan sada zumunci ko kuma ce wannan kira ko kuma wannan gayyata da ƙungiyar jam'iyyar PDP tema NAPC ta wace hanya za ta ciyar da jihar gaba? Eh za ta iya ciyar da jihar Gombe gaba ta fuskar haɗin kai. Muddin aka haɗa kai za a iya samun ci gaba. A gurguje bari mu je yanda wasan ya tashi tsakanin wannan kungiya ta social media PDP social media da APC social media nawa nawa kenan wasan ya tashi? Eh wasan ya tashi da ci biyu da babu. Kuma ba wani tashi hankali ba hatsaniya ba gaddama ko wani abu. babu wani tashin hankali ba a tsaniya an tashi lami lafiya ana raha ana dariya ana ta ɗaukan hoto da yan uwa. to taron ya samu halartar kamar mahukuntan jihar koko dai yan unguwa ne kawai ko kuma ce wanda suke dai a wannan karamar hukuma ne kawai. a gaskiya taron ya samu halartar mahukuntan jiha musamman shi ciyaman na karamar hukumar gombe honorable sani hassan s dogarai da shi kansa mai taimakawa gwamna na musamman akan kafafen yada labarai na zamani wato social media da kwamishinan kuɗi na jihar Gombe Alhaji Hassan Muhammadu Bara Dambo Dutse da sanannen ɗan siyasan nan Alhaji Ahmad Dan Masani da dai sauran wasu waɗanda ba zan iya lissafo su ba wanda kuma duk mutanen jam'iyyar PDP ne. To kamar wanne irin kira za ka yi ma sauran jihohi da su ma musamman ganin irin alfanun irin wannan haɗin kai da jam'iyyar PDP ta nema tsakaninta da da APC ta wannan irin ko kuma shara ka ba su ko kuma kira za ka yi musu ga baki ɗaya. eh kiran da zan musu shine suke yin abubuwa da za su ke haɗa zumunci tsakanin su da jam'iyyun da ba sa mulki a jiha ko kuma jam'iyyun da ke adawa. Kana magana da Salisu Diop yawa to an ce an shirya wani gagarumin wasa ne tsakanin pdp social media da apc tsakanin apc social media da pdp social media na jihar gombe gaba daya to ko za ka yi mana karin bayani game da wannan wasa da aka shirya eh lalle gaskiya gaskiya wannan wasa na ji daɗin shi sosai bisa kokari na sa social media abdullahi ali amtai da ya kokari ya haɗa kan apc social media a matsayin mu na pdp social media wadda ya iya kokarin sai ya samu ya haɗa kansu aka zo aka buga wannan wasa na sada zumunci wanda allah ba yau mu PDP sa'a muka sha su biyu amma kuma wani ci gaba da aka samu akan wannan wasa shine okon dan dan APC da wanda da bana magana da su ma muna iya hayaniya muna faɗan siyasa amma yau a dalilin wannan wasan da aka zo Allah ya sa muka yi ta wasa muka gaisa muka ta ɗaukan hotuna kamar ma da ba wani abu da ya taɓa shiga tsakanin mu. To ta wace hanya kake ganin misali wannan haɗin kai zai ce zai ce da jihar gaba gaba ki ɗaya? Gaskiya jihar Gombe alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi a kokari da gwamna ibrahim hassan dan kwambo yake na nuna mana irin yadda ake karbo da siyasa ba gaba ba ne siyasa ba da gaba ba zauna kowa da lafiya kowa zauna da shi lafiya to alhamdulillah gaskiya wannan abun na ji daɗin shi kuma wannan abu da aka yi in aka ci gaba da yin haka gaskiya zai rage adawa da gaba na siyasa sosai sosai aka ci gaba da irin wannan abubuwa na sada zumunci wanda ga munan NPDP ga yan APC ana ta wasa da dariya ana ta daukan hotuna ana ta bol wani ma da baya magana da wani amma a dalilin wasa na yau ana ta zumunci a gaskiya abun yayi daɗi jihar Gombe yau ko ta ina ana ta cikin farin ciki To baya ga wannan wasa da aka yi na yau kuna sa ran za ku sake kiran wani wasan daban ko kuma wani abu da zai kara haɗa kan jihar gabaki daya. Eh to alhamdulillahi alhamdulillahi lallai wannan abun ya bude mana kofa sosai lallai ya kamata kuma wannan abu da muka ji daɗin sa to an dinga yi kenan insha Allah duk abubuwa da za a yi a gwamnatance za a gayyace za a gayyace su wadda za a nuna musu wannan abu ne na ci gaban jihar Gombe ba siyasa bane yanzu ba lokacin siyasa bane in lokacin siyasa ya zo sai a zo a yanzu jihar Gombe ne a gaban mu kuma suna sun yi kokari sun bada haɗin kai insha Allah kuma yanzu daga yanzu mun fara a ƙarƙashin jagorancin SA social media honorable an sai abdullahi ali